Da yake mu mun samu ɗaukaka don haka ne muka waiwayi 'yan baya domin mu kama musu, kamar yadda Yusuf Indur ya yi wa sauran mawaka. Mu ma a Nijar mun bi wannan hanyar saboda kasancewa tare ne ake samu ci gaba na yadda waƙoƙin ƙasashen Nijar za su samu karbuwa a ƙasashen waje. Gurin da muka saka a gaba su ne zamantakewa, zaman lafiya, soyayya, haɗin kan ƙasa sannan a ɗaya ɓangare muna gaisa magoya bayanmu kun san mafi yawan mawaƙa da suka samu ɗaukaka to ta hanyar shama'a ne masu ra'ayinsu da goya musu baya a ƙungiyarmu ta tal national muna ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa a duniya saboda a zagayen da muka yi na baya-bayan na a ƙasar amurka mun yi wasanni da suka kai hudu. a cikin waɗannan wasanni 'yan jarida talatin ne suke biye da mu inda suka tabbatar tabbatar mana cewa mu ta Talnational ta shahara. Saboda mun gabatar da wasannin ne a zahiri, muna mika sakonni kai tsaye ta hanyar kaɗe-kaɗenmu da waƙe-waƙenmu. To haka ne jama'a suke bukata. Ina tune a lokacin da muka fitar da albam ɗinmu mai suna Kani a cikin ƙanƙanan lokaci mun sayar da fayafayen bidiyon ɗin waƙoƙinmu bil adadi. Muna sa a daina saka sha'anin siyasa a cikin abun. Jama'a suna bukata buƙatar waƙe wake da kaɗe-kaɗen kenan ya kamata a raya waɗannan al'adu da yawan mawaƙa sun samu ci gaba a yayin da ake dafa musu lokaci ya yi da jama'a ya kamata su zura ido zuwa ga al'adu. Il est temps quand même que les gens aient un clin vers la culture.